ba a cewa salamu alaikum ba a cewa salamu sai assa assalamu alaikum na haka mutane su daina cewa salamu alaikum sai dai assalamu alaikum ko sallama shiga daki ko sallama sallah ko sallama gida ko ina ne assalamu alaikum ka a ce salamu alaikum sai dai a ce assalamu alaikum a takaice wannan ita ce siffar sallah ya jama'a